kaɗe-kaɗen da muka tarar kenan ana tashewa da su a wata unguwar mai inda tal National ke ba da sha a ƙarƙashin wata gayyatar musamman ta aure. Wannan ƙungiya da aka kafa yau shekaru sama da goma na kunshe da mutane kimanin goma sha hudu masu buga gitar, gangunan zamani da piano. Abin mamaki shine jagaba a wannan grup na Tal National babban akawun kotu ne wato greffier and chef to ana ce mini isuf hamad lamomin ana kirana da sunan lakanin almeda gaskiya aiki na na buga gitar da na music gaba daya aiki ne wanda ni da gaskiya bai da dama ba da na shiga cikin shi saboda mi saboda abin da raina ya so ne ni bai da dama ba cikin aikin music ko da yake ina ma'aikacin gwamnati ina aiki a fadar gidan shari'a ba wani illa bane gare ni eh, music da nake yi ta bani ta bani daraja kwarai a kasar Nijar a Nijar ban ga kofar da ba ba a bude mini saboda fannin wannan music ban yi ta saboda fasafaskanci ba na yi ta kawai saboda hanya ce ta yada al'adu namu na Nijar kuma na Afirka na tambaye shi shin baya fuskantar tsangwama daga manyansa ko kuma wata turjiya daga abokan aiki na mashara'anta wato ma'aikatan da ke karkashin sa kamar yadda a al'adar afirka ake yi wa mawaƙi da makaɗi wani irin kallo eh gaskiya a fara nan fara nan akwai matsala saboda a lokacin ita shi wani aiki na music eh, bai da wani horon jini a mu saboda wanga an wanda gaira yin shi kamar dai an doka kamar albazazzaranci dai ne to sai Allah ya sa ni da aka gana doka hanya ta ta ba abun muhimmanci saboda dai mu mu ɗauka tutar kasan mu sai matsala ta fara ragewa kuma musamman a wurin aiki mutane suka ɗauki suka gane abin da manufa ta tunda kuma yaƙi da muke yi kasashen waje a ɗaukaka tutar Nijar a sama kenan ba samu wata matsala ga ma'aikata na saboda ma'aikata na mutane ne masu kirki mutane ne masu daraja kuma mutane ne masu imani sun san dai aiki ne kenan ga yi aiki na na ƙasa shi ma wanda wani ba zai iya yin shi ba amma ni na zaɓa na yi kuma ba wanda zai zo yi mana shi ba ɗan ƙasar waje mu ne za mu yi haka ne ma'aikata ta sun bani bakin lokacin aiki na in yi aiki na kuma lokacin music mai kuma kowane abu da lokacinsa a lokacin aiki aiki kuma lokacin music music sai dai masanan doka na ganin irin wannan aiki a matsayin wanda ya saba wa doka ko da yake wannan ba wata rubutacciyar ka'ida ba ce Dr. Maina Bukar Karte masani ne na tsarin mulkin jamhuriyar Nijar. Ba da alkali da juju mai ba da shari'a ta zamani duka wato a sunan shari'ar wannan da za su bada a sunan gaskiya za su yanki to ya zamanto wasu irin mutane ne daban a cikin gari a cikin unguwa a cikin sarushi su mutane ne daban masu wani irin matsayi daban masu wani irin martaba daban idan ba a yi haka nan ba wato ita kanta shari'ar ce gabaki ɗaya ta ƙasa za ta fuskanci wasu irin abubuwa da bai gamshe ta ba kuma za ta fuskanci wasu irin abubuwa wanda ba sa a yarda ba ita. Dalilin wannan sana'a ta waka da kaɗe-kaɗe ƙungiyar ta zagaye ƙasashe da dama na duniya cikin su har da Amurka inda suka sami damar rawa jihohi sama da arba'in bisa gayyatar 'yan Nijar da ke zaune a wannan ƙasa. sile Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.